haka kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa! Ahmad ina tare da Tarnan fidai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yawwa barka aisa, yaya ne ya kike? Da dama Tarnan yau kuma me muka kamu mu aukan matasa a cikin wannan shirin namu. To aisa su dai labarun na matasa na wannan asabar za mu fara su da zancen shagulgullan da aka yi ranar talata goma sha biyar ga watan oktoba na shekara dubu biyu da goma sha tara rana ce wadda ta zo daidai da shekara talatin da biyu da raso tsohon shugaban kasan burkina faso thomas sankara sannan a takaccen mu na musamman shi ma za mu dauko shi akan zancen wata tawaga ta matasa da ta yi aikin wayar da kai bisa zancen nuna kishin kasa sannan kamar kullum za mu karewa da labaru wasanni. Satin da ya gabata alhakin 'yan ƙasa shine ya zama abin tattaunawa da taron da mambobin kungiyar Libre Afrique Niger ta gabatar da. E haka ne Aisa, abokin aikinmu olive ya zagaya kuma ya fira da babban su wanda ake cema Amadu Salihu sai a saurare shi. Ayarin 'yanci domin muna cikin ƙasa inda matsalar tsaro ke kamari kuma gaskiya muna buƙatar zaman lafiya domin a yau idan ba ka da 'yanci ba za ka iya zuwa nan ba domin ka azamani tambaya kuma muna son mu nuna wa matasa ga ƙasarmu gaskiya gaskiya muna buƙatar 'yanci. Eh, aisa kamar yadda na faɗa miki ranar talata goma sha biyar ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu wannan rana ita ce dai ta yi daidai da shekara talatin da biyu bayan rasuwar tsofan shugaban kasar Burkina Faso Thomas Sankara ya al'amari yake anan birni mai akwai wani abu da aka yi. Haka ne babban ɗan gwagwarmaya ne wanda ya ci gaba da jan hankalin matasa domin ƙarin bayani dai sai mu saurari ra'ayin waɗansu matasa a kan shi a nan birnin Yamai. Gaskiya shine tushen kishin Afirka, game da haka wata rana yake cewa muna goyon bayan taimakon da ke taimaka mana wajen kiyaye kanmu daga taimako. Thomas Sankara misali ne mutum ne wanda kullum muke koyi da shi ta hanyar faɗa a jinsa da kuma manufar juyin hali da yake nunawa ba za mu taɓa manta da shi ba. To wai ke aisa kin taba tambaya don me ake sa wannan uniform idan za a tai makaranta a ajin firamare da na secondary ko kuma lise. Gaskiya ne sa uniform ya zama wajibi a cikin makarantu ne na gwamnati da kuma na kuɗi domin doka ce wanda aka ɗauka tun shekarun baya. Menene tunanin ɗaliban da kuma malaman akan wannan ra'ayi. Domin ƙarin bayani dai sai mu saurari wannan rahoto da ka haɗa muna. A daidai karfe goma sha biyu da minti ashirin a gaban makarantar kwara Kano ta ɗaya da ke Yamai. Abdulmajid da Rumana sanye da tufafin su iri ɗai. Fararen riguna da kuma wanduna kaki sun fita daga makarantar. Wannan shine tunin makarantar kamar yadda suka bayyana. Duk da gajiyar da suke ɗauke da ita, ɗaliban guda biyu sun tsaya sun bayyana mana mahimmancin wannan tuni. Il est très important de mettre la tenue car des fois on peut identifier si tu es Sa teni yana da mahimmanci sosai domin za iya sani kai dan makaranta ne domin akwai wasu lokuta ana samun yara masu batanci da banna a cikin makaranta. Kenan in kana saye da teni in ka ana iya sani kai da dan makarantar ne. Yana ba dama a bambanta ɗalibai kan hanya kana iya samun haɗari idan babu tufafin makarantar ka ya za a yi a samun makarantar da ka fito idan kana da tufafin tare da kai za a iya gane ka sai a kira shugaban makarantar. directement. bayan batun tsari tunin makaranta na fayyace ɗalibai sannan yana ba kowane damar jin kansa a matsayi guda da sauran abokansa in ji muhammadu musa shugaban makarantar kwara kano ta ɗaya shi wannan uniform kin da suke sa yana sa mu gane wane ne yan lakwal kin wane ne ba yan lakwal ba in yara suna sata. kaga ba iya gane wane ne dan mai kuɗi ba iya gane wane ne dan talaka kena duka yara dai an maida su kamar dai ba a ta wannan ba bisa ga wannan muna son wato su uwayen yara su kama muna ba da za mu yi wato mu kare yaransu a cikin lakwalika. Duk da yake wasu na kin saka tiri, makarantu na dagewa wajen ganin an mutunta wannan mataki. Ga kaɗe-kaɗe da rawar gargajiya ga matasa mafi yawan su sanye da riguna t-shirt a kansu ana iya karanta wani rubutu alwatoto wato lokaci ya kai. Sunan wani ayarin wayar da kai kenan akan maudu'in matasa da rashin nuna kishin ƙasa. Ibn Isa Abdulmajid shine shugaban ƙungiyar. A matsayina na matashi mun ɗauki niyya tafiyar da wannan kamfan wayar da kai domin kawo sauran matasa su gane wajabcin kishin ƙasa. Kenan dole mu bayyana halayya da za ta bamu damar kasancewa shugabanni. Wannan ayarin wayar da kai zai nufi angwanni biyar na birnin Yamai inda ayyukan rashin nuna kishin ƙasa suka haɓaka in ji shugaban ƙungiyar ta Ajab. Gaskiya mun lura da unguwanni masu rauni sosai inda ake samun tashe-tashen hankali da halayya ta rashin kishin ƙasa su ne Feyi ba Harubanda Bukoki. Wayar da kai shi kadai ba zai isa ba. A kowane bangare za mu sanya filin matasa da zai kunshi matasa 'yan sa kai a tsan wannan ayari na wayar da kai da kuma za a horar da su bayan wannan rangadin namu domin su kasance masu ci gaba da aiki a bangaren kowaɗanne unguwanni da muka zana. Muhammadu Sule tuni ya fahimci muhimmancin wannan maudu'i. Batu ne na lokaci yana da kyau sosai a yi magana kan wannan batu. Babu wani batun zuba jari idan matasa ba san abin da suke so ba. Maryam wata ɗaliba a fannin ilimin sanin halayyar ɗan Adam na ganin cewa shirin zai yi nasara. Yanzu yara matasa sun san menene ma'anar ƙasarsu. A ganina wayar da kan da suke so su yi zai yiwu da kyau da kuma su ne su matasa sun ka ɗauki niyyar kawo canji a cikin ƙasa saboda lokaci ya yi da ya kamata a samu canji kuma yara matasa su ne suke ga fara shi lalle tsakankanin matasa suna gane ma juna fiye da tsakankanin matasa da su. Fatan kungiyar ne ta faɗaɗa wannan shirin wayar da kai a faɗin birnin mai baki ɗaya har ma wuce nan dangance da tasirin da wannan shirin na farko zai yi. To sai mi ku Aisa. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin takaitaccen rahoton mu. Eh haka ne Aisa wannan takaitaccen jawabin mu na wannan asabar za mu kawo shi akan wata tawaga ta matasa da ta yi wasu aiki na waye ma 'yan uwansu kai akan batun matasa kuma da rushin nuna kishin ƙasa haka ne wannan muhawara dai matasa sun soma shi ranar Larba a cikin kwanaki biyar. Sannan matasa anguwa biyar za su halarci wannan ma. Domin karin bayani sai mu saurari wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin labarin motsa shiki. eh haka ne labarun motsa jiki na wannan asabar rai zamu dauko su akan zancen athleticism ko kuma tserere wanda ya shafi kasashen afirka a shekara ta 2019 wasan afirka guda uku ne aka zabo akwai dan kenya wanda ake ce ma eliud kiposh sannan dan uganda joshua shapateje da zakaran kasashen duniya duka a wayannan wasannin wanda ake ce ma cross country shi ma dan kenya wanda ake ce ma timothy shiruyot wanda ya lashe wasannin meta 1500 wanda aka yi a can doha su da shirya nan 'yan wasan za su samu kyautar yabo a ranar 23 ga watan Nuwamba a can birnin Morocco na jamhuriyar Faransa a wata babbar sallah da za a musu ta ƙarshen shekara wadda kungiyar World Athletic Award ta shirya. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan sai gobe idan Allah ya kai mu.